بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى da cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwarmu a wannan yammaci yammacin litinin a biyu ga watan jumada al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1433 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu a shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura يا الشيخ الحافظ bin ahmad alhakami a makon da ya gabata mun tsaya a tambaya ta 84 za a tashi 85 yau ko? ɗai man humul waƙifatu wa ma hukumuhum da ta gabansa kuma ma hukumu man kala lafzi bil qur'an makhluk sai mu fara da ta farko man humul waƙifa bismillah منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه لا يحسنه ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية نعم ta <clears throat> wannan ita ce tambaya ta 85 kuma kamar da na ambata mana a wancan mako da ya gabata cewa wannan wata matsala ce da ita ce dai za mu gama abin da ya shafi al'imani bilkutu bayan wannan tambayar da ta gabanta sai kawai magana akan imani da manzanni kuma sai mai haƙuri da wannan matsalar kasancewar bakuwa ce a gun mafi yawa daga cikinmu idan ba wanda yake ya karanta littafan aƙida haka da zurfinsu ko ya karanta dai kamar irin wannan littafin da makamancinsa kamar littafin da shi wannan bawan allah shi ma dai rubuta babba da ya fi wannan mai suna ma'arijil kabul inda ya sharhin waƙen da ya rubuta na aƙida mai suna sullamul usul ba irin wannan ba da kuma manya-manyan littafai na magabata da suka yi magana akan aƙida waɗannan ba a cika jin su ba yana tambaya ne akan man humul waqifatu su wane ne alwaqifa an ce alwaqifa sunan ƙungiyar ne yawwa galibi sunan ƙungiyoyi akan kare shi da ta marbuta irin wannan musamman ƙungiyoyi na aƙida <clears throat> da suka fito suka kauce daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da waccan fitina ta auku da na ambata mana a zamanin al'imam ahmad bin hanbal har shi ma aka fitine shi aka jarrabe shi da cewa lalle sai ya fito ya gaya wa mutane cewa ƙur'ani halitta ne ina jin mun yi wannan bayanin yawwa to an samu wasu mutane su kuma tun da ganin ga yadda lokacin daular a zamanin ra'ayinta kenan da kuma saɓanin su al'imam ahmad bin hanbal ya zama cewa ga abin da suke faɗi ya bambanta har irin azabtar da su da aka yi to an samu wasu kuma garin tsoron su auka cikin wani abun su suna ganin a suna son su faɗi daidai kuma suna tsoron ƙarfin mulki na lokacin sannan kuma suna son su faɗi abin da ya dace da waɗancan har yanzu waɗanda suke masu faɗin bidi'an la'alla ko don su zauna lafiya to amma akwai wasu kuma wannan waɗanda za mu zo mu ji ne nan gaban magana masu lafazi akwai waɗanda su kuma a zuciyarsu wata sabuwar firka ce daban abinda suke nufi ƙur'anin nan kamar yadda allah ya halicci bishiyoyi ya halicci duwatsu da babu su haka ya halicci wannan alƙur'ani in ku aka faɗi haka kaga ƙur'ani ya tashi daga zamansa na siffa ta ubangiji ya koma wani abin halitta wannan kuma shine babban laifin da alimam ahmad a lokacin ya dage akan lalle sai an koyawa mutane cewa wannan abun kuskure ne kada kuma a bari wani ya kullace shi ya dauke shi a matsayin aqida ta addini yawwa to waɗannan mutane su kuma su ne alwaqifa alwaqifan nan ra'ayinsu kamar da malamai suka ambata shugabansu a lokacin shine muhammad ibn shuja athalji sunansa kenan athalji wasu su ce masa athallaj hmm. Eh, shi kuma ɗalibin bishir almirrisi ne bishir mirrisi yana cikin manya-manyan wato 'yan bidi'a da suka shahara da suka fitini sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka fitini kuma mabiya sunna musamman a zamanin waɗannan fitinu ɗin don shi ne ya fito da wasu abubuwa da yawa daga cikin babin sunayen allah da siffofi na bidi'a na kore su kusan ka iya cewa shine kashin baya da irin su da ja'ad ibn dirham da kuma jaham ibn safwan wannan rukunan guda uku su ne rukunai a babin sunayen Allah da sifofi da babin kaddara da banda abin da ya shafi al-asma' wal ahkam sunan mu'tazilawa da khawarija su suka fi magana a wannan gefen amma abin da ya shafi asma'ullahi wa sifatihi da abin da ya shafi kaddara to waɗannan sun fi magana a ah, marar kyau a ciki musamman abin da ya shafi aljabru da yake kaulin jaham ne ibn safwan a bishir al-mirisi shine wanda malam al-imam Uthman bin Sa'id ya rubuta littafi domin sa akwai littafin da na taba ambata mana wani bawan Allah sunansa Abu Sa'idin Uthman ibn Sa'id ad-Darimi hannu sai mana darimi akwai guda biyu ko yawwa darimi akwai malam Abdullahi bin Abdurrahman ad-Darimi wannan malami ne ga Imam Muslim akwai kuma wannan Uthman ibn Sa'id darimi shi kuma malamin aƙida ne mafi yawan littafansa akan aƙida ne yana da littafi akan Ar-Raddu alal Jahmiyya girman sa kamar wannan littafin da muke karantawa haka yake yana kuma da littafi sunansa Naqd Uthman ibn Sa'id darimi ala Mirrisi al-Anid fi ma khalafa fihi fi ma qala fihi fi bab at-tauhid hmm. ko da ke ina jin akwai ƙarin eh, almirisi al'anid haka ma ƙara fassara shi ma ko ya ƙara masa bayani ma'ana naqdi in an ce naqdi shine warwarewa raddi idan aka samu mutum ya rubuta wani abu da wata aƙida marar kyau yana daga cikin aikin malamai a zamanin da suke nan lalle su rubuta bayani don a fidda al'umma daga jahilci akan wannan abu laifi ne malamai su shiru akan abin da ake marar kyau a ce ga wani ya rubuta littafi a kai yana kiran a zo a bauta wa Allah da wani tunani marar kyau to malamai musamman magabata sun tsoratar akan malamai su shiru ba a rubuta wani abu da zai mai da wannan abu ba kawai dai abin da ake so shine ya zama mayar wannan ta zama da ladabi da tsari da kuma kwaɗayin shiryuwar shi wanda kake rubutawa a kansa ɗin yawwa ba wai kawai a cire ni a rama ka ji cewa ka huce zuciyarka ba wannan ba don Allah ake yin wannan ba wanda zai don Allah to yakan natsu ya rubuta gaskiya domin mutane su fahimce ta mm. Allah maɗauki ya ƙara mana a sha'awar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da kuma kare aqidarsa don haka ya rubuta wancan littafi akan bishirin almirrisi to wannan bishirin mirrisi din malami ne na muhammad bin shuja al muhammad bin shuja al shi ya fito da wannan aƙidar ta alwaƙifa waqifa mece ce aƙidar waƙifa sun ce wannan ƙur'anin muhdaf ne ma'ana yadda Allah ya yi abubuwan halitta haka shi ma ya yi wannan alkur'ani amma wannan aƙidar ba sa iya faɗarta saboda tsoron abin da zai biyo baya kada sauran musulmi su yi watsi da su sai suke cewa to mu abin da za mu yi mu ce mun yi tawakkufi mun yi shuru ga su ta zuci amma sai su ce a'a mu ba za mu ce komai akan wannan ba ba mu da hukunci akan wannan sai suka ce la naqulu innahu makhluq wa la naqulu innahu ghairu makhluq mu ba za mu ce halitta ne ba za mu ce kuma ba halitta ne hmm. haka kawai za su shiru to wannan shi ake nufi da waqufu asali an samu wannan kalmar ne daga tawaqqufi mutum ya ce shi ba shi da ra'ayi a abu sai a ce wannan mutawakifun haka malamai suna amfani da wannan lafazi ba wai bako ne a matsalolin ijtihadi ma a fiqihu idan mutum ya yi bincike akan matsala lam yatawassal fiha ila hukumin jazimin ya zama cewa bai kai ga ya fahimci hukunci yankakke akan matsalar ba sai ce gaskiya dalilan da suka bayyana gare ni a wannan matsalar bangaren halacci daidai suke da dalilan da suka bayyana ta bangaren haramci don haka ni na tsaya akan wannan matsala sai na ƙara bincike wannan yana nan ana yin sa a babin fikihu ba matsala ba ne amma a babin aƙida wanda tilas ne dama mutum ya sallama abin da ke gabansa na dalilai wanda kuma ba ka samun a babin aƙida istihadodi su yi yawa dama ita aƙida sauƙinta ƙuru-ƙuru take a ƙur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi annabi ne zai ce abu kaza fari ne kaga duk wanda zai zo ya kwane kwane ya ce baki ne to an san ya saba wa waccan maganar na fatan fahimci abin shi yasa rikicin saukin a gano kuskuren mai kuskure a babin aqida ya fi sauki a fiye da a babin abubuwan fiqhu da ijtihadi yawwa to shi yasa sai suka ce su ba za su faɗi wannan ba ba kuma za su faɗi wannan ba shi wannan muhammad bin shuja al-falji lakabinsa shine ana ce masa tursul jahmiya hmm. mun san turs me ake nufi da tursi da larabci garkuwa yawwa shine garkuwar jahamiya kaga ko wanda aka ce ya zama garkuwar jahamiya ai ya fito kuru-kuru an san shi mun san meye jahamiyar ai hmm? menene jahamiya jahamiya ai sunan kungiya ne da ake dangana ta zuwa ga jaham ibn safwan jaham ibn safwan na ai jin yanzu kun saba ma da shi ko ma'ana saninsa mun sha jin dai magana a kansa la'alla kila kuma dai an manta jami ibn safwan ai bai kamata mu sake magana akan sa ba mai tarihin wanda ya je musu da mutanen indiya nan suka kure shi ya zo ya sake kure su akan ruhin ai na ji mun faɗi kisa ba sau ɗaya ba ko yawwa to shine jami ibn safwan kuma ƙungiyarsa ita ake ce ma jahamiyya to shi wannan mutum muhammad bin shuja al-thalji saboda kare wannan aqidar ta jami ibn safwan ake ce masa a tursul jahamiyya hmm. saboda ya yi zulfi a cikin harkar ah, kamar da na ambata su alwaƙifa ra'ayinsu shine suna cewa alƙur'anu muhdathun wujida ba'da allam ah, yakun wamtana'u min itlaqi annahu makhluq amma ba za su ce maka makhluqi bane in aka tambaye su qur'ani makhluqi ne sai su ce a'a amma dai muhdath ne hmm. kaga da muhdath da makhluq mai bambancin su hmm. ah, shekul islam ibn tamiya yana cewa al ya ruwaito min wajhaini an ziyad ibn ayyub daga ziyad ibn ayyub wani cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal an ruwaito ya tambayi al-imam ahmad bin hambal. yana cewa ya aba abdullahi ulama ulwaƙifati ulama ulwaƙifati jahamiyatun malaman waƙifa masu cewa mu ba za mu ce halitta ba ne ba za mu ce ba halitta ba ne me hukuncinsu za mu ilhaƙinsu mu riskar da su da jahamiya mu ce musu dukansu yan a ne manya-manya ko koya za mu yi to saboda adalci na imam ahmad bin hanbal bari mu ji me yake cewa ƙala sai yake cewa na'am i jahamiya za a ce musu misal ibn thallaj kaman shugabansu ibn sallaj da ake ce muhammad bin shuja al-thalji ko al Ya ce kamar wannan mutumin wa ashabihi alladhina yujadiluna waɗanda suke jayayya akan wannan matsalar. yana nufin wanda yake da ilimi akan wannan harkar har ma ya karanta ilmul kalamin ya iya shi zai iya ƙoƙari wai ya kare wannan mazhabar to dan bidi'a ne dan jahamiya ne shi wanda kuwa jahili ne to a yi masa bayani a gaya masa gaskiya har Allah maɗauki ya sa ya bata to wannan hukunci kuma dama shine ya kamata dangane da duk masu ra'ayoyi irin wannan wanda yake ya san abin da yake ya karanta bidi'a ya ƙoshi da ita ciki da waje fal ya santa kuma ya san cewa ba daidai ba ce ya karanta nassoshin qur'ani ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa bayanin su amma so yake lalle sai ya kare abin da yake kai ko kuma sai ya kare abin da yake jagorantar mutane a kai hanyar abincinsa sai ya kare ta to wannan dan an ambace shi a matsayin dan bidi'a ba matsala ba ne wanda ko jahili ne bai san me ake ba kawai dan goyon baya ne to ba kai masa itilakin hukuncin ka ce wannan shi ma dan wannan aƙidan ne sai dai a ce yana bin abin kaga ku akwai bambanci tsakanin bin abu da taklidi da kuma tabanninsa ka ɗauke shi a matsayin ra'ayi ina fata fahimci abin yadda har za a ce kai mai kare shi ne to shine abin da malam ah, ahmad bin hanbal ya kawo a nan to mu koma kan littafi ya ce alwaƙifatu su alwaƙifa ƙungiyar waƙifiyya kenan humul ladhina na fil qur'ani su ne waɗanda dangane da alƙur'ani mai girma suke cewa la naqulu huwa kalamullahi ba za mu ce shi kalamin Allah ba ne wala na ƙulu makhluk ba za mu ce kuma makhluki ba ne haka yake a rubuce a gungu yawwa ma'ana ba za su ce abin halitta ba ne ba kuma za su ce maganar Allah ce ba abin halitta ba ne shine ma'ana in suka ce kalamun kalamullahi suna nufin gairu makhluk suka ce ba za su faɗi wannan ba ba za su faɗi wannan ba su dai kawai sun yi shiru me dalili zahirin alƙur'ani in mutum ya karanta da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me suke nunawa dangane da alkur'ani ai suna nuna alkur'ani magana ce ta Allah siffa ce ta Allah ba halitta ba ce to kaga idan mutum ya fahimci wannan abun in ya tsaya bai faɗi haka ba to akwai wani abu da ya tokare shi menene wannan abun da ya tokare shi abin da ya tokare shi shine wannan dai abin da muka yi ta sha faɗaɗin nan harkar ilmul kalami hujjojin da suka je suka samo a wannan babin mun san ilmul kalam ko mun sha magana dai akai ilimin nan da aka samo shi ta hanyar falsafa wanda ake bincike akan harkar aƙida ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba shine ma'anar ilmul kalami yawwa ina fata mun fahimci abin yawwa to wannan ilimi dama waɗanda suka ka'ada shi suka sa masa ƙa'idoji suka fito da shi suka yi bayaninsa har mutane suka san shi abin da suke faɗa shine su fa sun yi bincike ta hanyar manhajin mutanen nan masu falsafa ɗin sai suka ga cewa malaman falsafan nan duk abin da suka yi magana a kansa za su gan shi yana da abin da ake ce ma accuracy da wahala ka samu kuskure a cikinsa haka mun fahimci wannan sai suka ce to tun da haka ne gaskiya in muka samu wata aya ta alkur'ani ta ci karo da abin da masu binciken nan suka gano da hankalinsu to gaskiya da wahala musallama wa ayan nan tunda wannan hanyar ba ta kuskure mun fahimci asalin yadda zancen yake shi yasa har aka sami malam uh, fakhrul razi fakhrul razi na gaya mana nan abubakar arrazi ko to ban da shi alfakhrul razi mai tafsiri wanda ake ce ma at-tafsirul kabir wanda yake sunansa futuhatul ghaibi hmm. sunan littafin kenan futuhatul ghaibi hmm. mujalladi 30 ne shi ma tafsirin alkur'ani haka yake me. to malamin ya yi tabahuri ya yi zurfi sosai a harkar falsafa da ilmul kalamin nan bal <clears throat> ah, ibn taymiya yana cewa shi ne ya sa wa mazhabar ash'ariya ka'idojinta har ta zama mazhaba sosai ya rasu a shekara ta 606 daidai tsakaninsa da gazali shekara 100 cif cif gazali ya rasu 505 daidai shi kuma wannan da 606 daidai mm. to shi wannan fakhrul razi din yana da wani littafi ina ji na taba ambata mana sunansa muhassilu afkaril mutaqaddimin wal mutaakhirin min al ulama'i wal fuqaha wal ulama'i wal min al fuqaha'i ko min al ulama'i wal fuqaha'i wal mutakallimin sunan littafin kenan haka yake wani dogon suna da shi yawa a cikin littafin yake cewa Sufa wannan hanyar da suka bi suka gano <clears throat> cewa ga yadda za a gano Allah subhanahu wa ta'ala ka san su farkon abin da suka fara a tauhidi maimakon su sallama su gane su karɓi ƙur'ani yadda ya ce Allah maɗaukaki shi ya halicci sama ya halicci kaza ai ya gaya mana wannan ko to su ba ta wannan suka yadda cewa Allah shine mahalicci ba su gwadawa suka cewa ai in ka ga abin halitta to tabbas akwai mahalicci har suke cewa alba'aru alba'aratu dullu alal bair. in an ce alba'ara ana nufin kashin raƙumi wai in dai kaga kashin raƙumi to tabbas akwai raƙumi yawwa mun fahimci abin to ta irin wannan hanyar suka bi diddigi har suka gano cewa akwai Allah suka yadda da shi ma'ana dai ta hanyar hankalinsu da suka samo ta hanyar philosophy to suka ce sun bi kuma ilimin masu falsafa ɗinnan sun ga cewa gaskiya baya kuskure in dai suka ce abu kaza fari ne to in an yi binciken duniyan nan za a dawo a same shi cewa fari din ne su haka suka yadda wannan me ya faru sun kwatanta ne da binciken da masu falsafa suka yi a bangaren al'ulumu tabi'iyya ina ji na taɓa gaya mana wannan a ilmomi na ɗabi'a abinda ake ce natural sciences in aka yi bincike dama za a yi experiment an binciki kaza yana maganin kaza aka gwada kuma aka ga haka ne aka binciki kaza ma in an hada shi da kaza zai da kaza duk waɗannan abubuwan haka ne har na gaya mana labarin ibn taymiya da yake magana akan eh, mathematics da abubuwan da pythagoras ya fito da shi yake cewa duk waɗannan hanyoyi ne masu kyau kuma daidai ne yace da wahala ka gwada suka samu kuskure ibn taymiya ya faɗi wannan shi ba amma matsalar ita ce da suka zo wannan hanyoyin na tunani na ilimin duniya sai suka ɗauki wannan ka'idojin sai suka yi amfani da su wajen sanin ilimin gaibi shi kuma ilimin gaibi ba ba gwada shi ake ba to da suka gwada sai suka ce a to ashe wannan duniyar da muka gani lallai akwai mahalicci mahalicin nan shine al'aqlu fa'al wato hankalin nan mai active hankali kenan shine ya haifa wai yana da wasu mataimaka guda goma su ne yake cusa musu ilimi sai kuma su zubo wa dan adam ta hanyar haka abubuwa suke kaiwa zuwa ga kaza ma'ana suna nufin waɗancan mala'iku sannan shi wannan al'aqlul fa'al din ba za su kira shi ubangiji ba ba su ce Allah ba kawai dai sun ce wani wani fawa ne wani karfi ne shine ya samar da wannan duniyar amma kuma rikicin shine sai suka ce da shi da duniyar tare aka same su kawai ba a san lokacin da ɗayan ya riga ɗaya ba wannan shine asalin masu falsafa inda suke kaiwa zuwa gare shi yawa to waɗannan mutanen su kuma masu wanda suka yi falsafar suka aka karantar da su hanyar yadda za a gane tauhidi ta hanyar tunani ba ta hanyar nassi ba sai suka ɗauki wannan kiyasin ɗaya da suke yi daga nan aka samu wancan kiyasin da jiham ibn safwan yayi bishirin mirrisi yayi nasa ja'ad ibn dirham shi ma yayi nasa sai suka fito wa mutane wannan mazhabobin suka samu a bangaren aƙida to abin da nake so in faɗa shine labarin shi wancan razi din fakarun razi a cikin wancan littafi nasa muhassil afkar al-mutaqaddimin ah, wal mutaakhirin din nan na kawo mana sunansa yana cewa mu idan muka je muka binciko ta hanyar wannan ilimin namu da baya kuskure to in muka samu wata aya ko hadisi ta saba musu to dole ne mu gabatar da wancan hankalin akan wannan nassi na qur'ani da sunna wannan fa mai tafsiri mujalladi 30 din shi ya faɗi wannan abu ma'ana ya ce wai a idza ta'arada al-aql naql wajaba taqdimu al-aql لأن النقل إنما عرف عن طريق الأقل ولولا الأقل لما عرفنا صحة النقل kun fahimci falsafar tasa ma'ana cewa yake idan aka samu saɓani tsakanin nassi da kuma hankali to wajibi ne mu gabatar da hankali domin ta hanyar hankali ne muka san shi naƙali ɗin ma'ana hankalinmu ne ya sa muka gamsu da cewa annabi annabi ne hankali ne ya sa muka gamsu cewa maganar annabi gaskiya ce hankali ne ya sa da annabi ya zo da mu'ujizozi sai muka gane annabi ne muka yarda da shi kun fahimci abin da ke so ya kai sai ce don haka kuma annabin nan shi ya zo da qur'ani don haka maganar sa na ɗin nan mun santa ne saboda muna da hankali da ba mu da hankali da ba za mu yarda da shi ba sai ce ashe kenan komai yana gini ne akan wannan hankali din duk abin da ya saba ma hankalin to sai a aje shi a amfani da hankali saboda wai da ba dan hankali ba da ba mu san cewa shi ita wannan hanyar ta nakal din in an ce nakal ana nufin abin da aka ciro yauwa da ba dan hankali ba da ba mu san cewa hanyar nakali hanya ce ingantacciya ba wannan shi ya rubuta a wannan littafin kuma saboda shi ibnu taimiyya ya rubuta wani littafi a bayanu talbisul jahmiya sunan littafin kenan akwai littafi da wannan bawan Allah kuma banda wannan muhassil din ya rubuta wani littafi sunansa asasu taqdis a cikin asasu taqdis anan ne ya rubuta ka'idojin wannan mazhabar ta asha'ira da waɗannan ilmomin da suka fito da shi sabo to ibn tamiya dama da ya lura cewa a cikin malaman asha'ira babu mutumin da ya sa ka'idoji ya bayanin mazhabar asha'ira ta balaga sosai irin shi fakarun razi da ya tashi shi yasa ya ɗauki littafinsa shi ya masa raddi ya yi littafin nasa ya yi raddin shafi 60 ne kawai a ciki sai bai samu damar karasawa ba amma shi nasa ɗin shafi 60 da yawa raddi mujalladi hudu ne yanzu suna nan an same su mm. to amma iya inda ya tsaya ɗin shafi 60 ne na wancan littafin mai shafi 180 kaga sulusinsa kenan ya samu damar yawa raddi to a lokacin nan shi ne yake ba da labari ka ibini taimiyya cewa waɗannan mutanen su ne suka fito da wannan mazhabar da wannan abun suka bayyana don haka idan aka yi raddi ga wannan maganar tasu to duk wanda ya zo a bayan su ma insha Allahu an gama da shi kuma haka abin yake sai zama raddin da taimiyya ya yi waccan magana ta fakhruddin Razik. ba za ka samu wani raddi mai karfi irin raddi da taimiyya ya yi a wancan littafi bayanu talbisul jahmiya da ya samu wasa wannan ato suna din ba akwai wasu malaman kafin shirazi daga cikin manyan malaman mazhabar sha'ira la'alla ko don fa'ida maji daga cikin waɗanda suka zo irin su abubakar albaƙillani wanda ya rasu shekara da uku shi ma babba ne a cikin mazhabar asha'ira ɗin kuma ya rubuta littafai da yawa amma yana daga cikin saboda adalci zan faɗa mana wannan ina ji na taɓa gaya mana littafinsa da ya rubuta sunansa alintisaru lil qur'an na gaya mana shi ban taba gaya mana ba ko yana da wani littafi ina da shi amma eh, a kwamfuta nake da shi soft copy bugun ban samu ba bugaggen babu littafin da aka rubuta shi da ya kare alkur'ani daga makircin waɗanda suke tuhumar alkur'ani bai cika ba musamman ya faɗi ƙuru-ƙuru a ƙidun shi'a rafidawa ya yi musu raddi raddin da ban ga irinsa ba dangane da matsalolin da suke da shi akan ƙur'ani ya yi aiki mai kyau a nan wurin kuma mujalladi biyu ne wajen kowanne shafi ɗari biyar biyar kaga wajen shafi dubu kenan gaba ɗaya kare alkur'ani ne da martabarsa da darajarsa musamman daga shubuhohi irin waɗannan da kuma wanda turawa daga baya suka samu mustashriquna da suka yi amfani da abin da shi a suka rubuta suka goya masa baya wajen sukan alkur'ani don mafi yawan turawa da suka soki alkur'ani irin su montgomery watt yana cikin manyan marubuta akan alkur'ani da sunna sun rubuta waɗannan maganganu ne bayan sun samu rubuce-rubucen shi'a suka buɗe musu kofa wajen sukan ƙur'ani sukan abu huraira sukan zuhuri to wannan abun mafi yawan abin da suka rubuta na sukan musulunci akan wannan suka gina shi mm. to wannan wannan albaƙillani kenan ya rubuta shi ma littafai yana da at-tamhid a babin wannan ilmul kalam din a bayansa aka sami uh, malam abdul malik ibn abdul aziz al-juwaini shine mai littafin alwarakat na usulul fiqh malamin shafi'iyya ne shi ma yana da kokari a wajen mazhabar shafi'iyya a fiqh to amma shi ma malamin ilmul kalam ne a bangaren abin da ya shafi mazhabar ash'ariyya shi kuma ya rasu 478 bayansa shine aka samu irin su gazali wanda na gaya mana 505 ya rasu wanda ake ce ma hujjatul gazali shi kuma mai ihya ulumuddin shi ma mazhabarsa ash'ariyya ce a wannan bangaren aqida to daga bayansa shine aka samu wannan wanda sa kuma ba wanda ya yi hidima ga mazhabar irin shi a alfakar arrazi wanda na ambata mana mm, shi yasa babban abin da ɗalibin ilimi zai yi duk littafin da ya gani a ɓangaren aƙida ya fara tambayar ya san wane ne wannan kuma mai aƙidarsa zai taimaka masa don kada ya auka ya karanta komai ya tsammanin cewa daidai ne don in kana karanta hujjojin hankali ɗin nasu idan baka san nasoshin alkur'ani ba sai ka ga ah, wani abun fa kamar haka yake hmm. a hankali hankali amma da kasan nashin nassin alkur'ani za ga cewa ba a shubuha ce kawai ba gaskiya ba ce kuma akwai hanyar da za a yi raddin ta a yi bayanin ta. Hmm. Allah madauki ya taimake mu ya kara fahimtar da mu sunna shi yasa kullum abinda malamai suke faɗa har wani malami yana ce mana wani wata rana shi yana ga wato da Allah bai kawo irin su ibnu taymiya ba da musulunci ya ruɓe. wannan magana tasa kuma ba ba ƙarya ba ce musamman in ka duba irin aikin da ibn taymiyyah da kuma ka duba lokacin da Allah maɗaukaki ya kaddara aka same shi an same shi a ƙarni na bakwai zuwa na takwas a ƙarni na bakwai aka haife shi 661 ya rasu 728 kaga a ƙarni na takwas kenan yawwa to sai da allah maɗaukaki ya ƙyale duk mazhabobin bid'a na duniya wanda suke a lokacin nan gaba ɗaya sun gama balagarsu sun yi manyan malamansu sun rubuta littafansu kwata-kwata manya-manyan masu falsafa sun rubuta an samu irin su ibn sina hmm. mun san ibn sina wanda ake alfahari da shi a matsayin cewa manyan musulmi da suka yi fito da harka a ilmin sciences ko wannan ya yi kyau ya yi amfani a bangaren sciences to amma da ya shigo cikin ilahiyat dama malaminsa kirista ne a bangaren ilahiyat a theology abin da ya shafi tauhidi malamin da ya tasirantu da shi kirista ne shi yasa duk suka bata a bangaren tauhidi amma a bangaren sciences nan sun yi kokari haka su ibn rushd irin su farabi su alkindi su wancan abubakar arrazi da na gaya mana kwanaki to sai da duk suka zo suka gama rayuwarsu suka yi kwansu suka yi abin nan eh, me ake cewa suka kyankyashe duk suka fito da komai ka'idojin suka bayyana kuma wasu ma har sun yi daula ka duba ka ga irin su a rafida sai da suka yi daula suka kafa gwamnati a wasu lokuta to duk Allah maɗauki daga baya sai Allah ya sa aka samu irin wannan mutumin shi kuma ya tasirantu da karanta littafan magabata can can can sai ya zama cewa bai karanta littafan mutanen zamaninsa kawai ba sai rika komawa yana karanta littafan irin su Imam Ahmad bin Hanbal yana karanta maganganu irin na Imam Malik bin Anas duk waɗannan kuma su ne musulunci ko ba haka bane manyan malaman musulunci kenan ya karanta littafan irin na su al Shafi'i su maganganu irin sufyan thauri su ne manyan maganganu a gunsu da kuma dai manyan magabata da suka wuce to duk wanda zai karanta wannan kuma akwai littafai da aka samu a zamanin sa na al'asar in an ce al'asar ana nufin ruwayoyi da aka ruwato yanzu misali in ka sami littafin allalaka'i hibatullahi allalaka'i wani babban malami ne shi kuma da aka yi shi ya rasu 418 yana da littafi sunansa sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a mujalladi biyar ne shi kuma zai hakaito maka duk maganganun sahabbai maganganun tabi'ai akan matsalolin aƙida matsalolin aƙida kawai zai kawo maka malam eh, sahabi wani ga ra'ayinsa akan kaza sahabi wani ga ra'ayinsa ga abin wani ce sai sai ibn taymiya ya karanta waɗannan sai ga gaba ɗayan su sun yi ittifaki akan kauli ɗaya to idan ya zo ya karanta wannan ilimin falsafar kuma dama ya iya falsafar ya karanta ta ya yi ilmul kalamin ya iya shi don haka in ya karanta sai ga kai wajibi ne a girmama ƙur'anin nan da sunna a kan wannan maganar hankalin yace hankali fa shi kansa iri-iri ne idan muka yadda mu rusa nassi da hankali to wata ran wani hankalin zai zo wanda ya fi wancan hankalin hankali ko ba haka ba ne sai ya rusa wannan hankalin kun ga kenan gaba daya an koma bin hankalin an aje ƙur'ani an aje sunna mun fahimci abin yau washe sa sai sai ya girmama qur'ani da sunna ya yi raddi ga irin wannan maganganun na su fakhruddin razi akwai littafin ibn al-qayyim al-jawziya yana cikin littafai masu amfani sosai dan shi wannan ka'idojin da razi ya faɗa cewa idan aka samu nassi ya saba wa hankali to a gabatar da hankali kamar yadda faɗa ɗazu ko wannan ka'idojin su ya samu guda hudu kowanne ɗaya ya kira shi ɗagutu sai littafin nan nasa wannan abin nan as-sawa'iqul mursala sunansa as-sawa'iqul mursala ala ghazwi aw li ghazwi al-jahmiyyah wal mu'attila sunan littafin kenan mujalladi hudu ne manya shi kuma duk abin da yayi shine ya kore waɗannan maganganu ya tsaftace qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka ma waɗannan bayan Allah da alheri saboda aikin da suka yi wanda hakika da ba an samu irin su din ba da kuma dai iko na Allah haka Allah madauki ya so to da an sami matsaloli da yawa ku duba ku ga har yanzu ba a gama wankewa ba hmm. har yanzu wasu kana faɗar wannan ba mutum marar eh, mutunci a gunsu irin ibn taimiyya hmm. ko ba haka bane in suka tashi za su kira shi zindiki a kira shi wane ne kawai saboda in ana maganar sufaye to gaba ɗayan sufayen duniya sun yarda da ibn taimiyya ya san me tasawufi ka je ka karanta mujalladi na goma da na goma sha ɗaya na majmu'in fatawa nasa sunansu dama waɗannan akan tasawuf ne duk manya-manyan malamai na tasawufin nan ya san su ya san abin nan su kuma ya zauna da su ya san ka'idojin da suke kuma da ya musu raddin maganganunsu ba su iya mai da raddi ba a lokacinsa aka sami ko muna zancen nan irin su masu bin mazhabobi ma masu aiki da mazhabobin nan na fiƙihu wanda su kuma ba bangaren bidi'a suke ba duk bangaren sunna ne kasance mutum ba hanafe ko kasance wasu ba malike ko ba shafi'e ko ba hambali wannan a bangaren fiqihu ne ba shi da matsala mutum ya dangana kansa zuwa ga waɗannan amma ba wata ƙungiya ta aƙida ba akwai wani malami sunansa ibnu zamlakani ibnu zamlakani babban malamin abin nan malikiya ne sai yake cewa kai ibnu taimiyya mun fa'idanta da shi a mazhabar malikiya ita kanta akwai abubuwan da ba mu san su a mazhabar malikiya ba sai da ibnu taymiya ya gaya mana kuma shi din ba wai dan kallo bane a malikiyar malami ne wanda aka gamsu a zamanin sa malami ne to shine har yake cewa kai ni fa na yadda ibnu taymiyyah nan ni dai ban taba ganin sa ba sai ce kai shi ma bai taba ganin irin kansa ba <laughs> ma'ana shi ma bai ga wani malami da zai ce lalle ya kai shi ko ya fi shi ba Mm. to kuga wannan taimako ne na Allah subhanahu ta'ala da ya kawo irin waɗannan bayan Allah da suka kare addininsa har aka iya gane shi ta hanyar waɗannan rubuce-rubuce wannan da muke karanta littafinsa wane ne ai ba ku manta kissarsa ba da muka karanta tarjamarsa kafin ranar farko da muka fara wannan karatun ko duka duka shekaru nawa ya a duniya shekarunsa talatin da nawa da biyar gaba ɗaya shekarunsa kenan a duniya wanda ya wannan littafin amma a zamaninsa babu mutumin da ya karanta littafan ibn taimiyya irinsa ya tasirantu da su ya ƙoshi akwai wani malami da na gaya mana a lokacin sheikh abdullal qar'awi shine ya tafi da awa bangaren eh, kudancin saudi arabia har ya haɗu da wannan bawan allah yana ƙarami yana kiwo ya kwato shi daga iyayensa da dabara har ya zo ya zama abin da ya zama a ɗan lokaci kaɗan a dare ɗaya zai are littafi ya karanta shi in ya karanta abu ma'anarsa ya shiga ƙwaƙwalwarsa haka fa yake to kun ga wannan duk taimako ne da Allah maɗauki yayi wannan aƙidar aka samu waɗanda suka kare ta da irin waɗannan rubuce-rubucen masu tsarki da za su haɗa mu da Qur'ani da Sunna maimakon a haɗa ka da zancen wani wanda wata rana za a samu wani wani mai zancen wanda ya fi shi kamar da Imam Malik yake faɗa yake cewa wai shin duk wani mutumi da ya iya zance sai ya zo sai mu bar Qur'ani mu bar Sunna mu kama zancensa kuma in wani mai zancen ya zo kuma mai zami Imam Malik fa tun zamaninsa akwai wannan harkar hmm. yau shi sa eh, al'imamu shafi'i yana da maganganu masu kyau akan raddin waɗannan irin maganganu na ilmul kalami ilmul kalami ba hanya ba ce da za a gane allah da za a ga ah, tauhidi kuru-kuru wanda yake shi ya kamata a bi hanyar da ya kamata a bi ita ce abu hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar manyan malaman nan da muka sani da suka rubuta littafai akan me ake ce ma tauhidi to allah bar mu akan tauhidi ah, mu ci gaba yace alwaqifatu humul ladhina yaquluna fil qur'ani la naqulu huwa kalamullahi wa la naqulu makhluqun mun karanta wannan sai ce qala al imamu ahmad rahimahullahu ta'ala al imam ahmad bin hanbal yana cewa man kana minhum yuhsinul kalama a cikinsu su waɗannan mutane ma'ana yana nufin alwaƙifa yawwa wannan maganar da ibn jami'a ne haikato ita ce wannan bawan Allah ya kawo ta ita kuma da wannan lafazin wacce na turo ta ne a wani wurin daban Mm. nan kuma ga abin da ke cewa duk a cikinsu su waɗannan alwaƙifa duk wanda ya iya wancan ilmul kalami shi yake nufi da yusinul kalama alkalama nan yana nufin mai ilmul kalam wannan ilmin na zaurance a idan mutum ya iya shi ya ce a cikinsu wanda ya iya ya ce fahuwa jahamiyun to hukuncinsa shi jahamiyi ne ma'ana dan bidi'a ne sananne mai bin mazhabar jaham ibn safwan wa man kana la yuhsinuhu wanda ko bai iya wannan ilimin ilmul kalam din ba bai iya zaurancen nan ba bai iya fifita hankalin nan ba bal kana jahilan kawai jahili ne basitan me yasa yace basitan domin jahilci ko jahilai iri biyu ne ko kun ji malamai suna faɗa ai akwai jahili basiti akwai kuma jahili murakkabi jahili basit shine simple jahili shine ma'anan basit da larabcin aka ce basit ana nufin simple Yau, simple jahili ai dama shine wanda bai san abu ba da ka ce ga hanyar nan sai zo sai ku tafi tare ko wannan shine jahili to imam ahmad yace irin waɗannan in sun zama irin wannan ne to sai a ilmantar da su yace fa huwa tuqamu alaihi hujja sai a tsayar masa hujja bil bayani wal burhan da bayani da kuma kafa masa hujja a ce ga dalili ga qur'ani ga sunna to jahili ɗayan fa shine murakkabi ko shine jahilin da yake jahili ne kuma bai san cewa shi jahili bane ma'ana shi ya yadda malami ne in kai masa magana nan sai ce ai mu ba haka muka sani ba hmm. ko ya kafa hujja da iyaye da kakanni ko ya kafa hujja da wani abu daban haka ya tashi ya ji ana yi to wannan jahili ne murakkabi ba zai fahimce ka ba hmm. ina fatan fahimci abu sai ce fa in taba to in ya tuba shi wannan fa na biyun ake zance wancan an gama hukuncinsa ba jahame ne ko shi kuma wannan na biyun fa in taba in ya tuba bayan an bayyana masa hujjoji wa amana kuma yin imani bi annahu cewa shi ƙur'ani kalamullahi zancen Allah ne ghairu makhluqin kuma ba halitta ba ne shi ma'ana sifa ce ta Allah in yayi wannan to wa illa in ku bai imanin ba ya ki karba fa huwa sharrun min aljahmiyati to sharrin sa ma yafi na wancan bajahamin da aka gane inda ya dosa mun fahimci kashi kashi bin da malam Imam Ahmad ya kawo yawwa don haka ashe kenan waɗannan waƙifa ɗin 'yan bidi'a ne sosai ba wai waɗanda suke da wani uzuri kamar yadda za mu ji a wannan na tambaya ta gaba ba ne Allah amma ina fata an fahimci abu tai tambaya ta gaba da sauri نفيا ولا إثباتا نعم لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ وبين الملفوظ به الذي هو القرآن نعم. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني شمل نعم. شمل يشمل شمل معنى الثاني المعنى الثاني المعنى الثاني نعم ورجع إلى القول الجهمية إلى قول إلى قول الجهمية نعم وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الابتهالية ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ مبتدئ مبتدئ نعم to ga wannan kashin su kuma na biyu ya ce ma hukumu man kala lafzi bil qur'ani makhluqun na ambata mana wani abu gutsire kaɗan akan wannan matsalar an samu wasu mutane lokacin da ake cewa kada fa ku ce alƙur'anin nan abun halitta ne amma abin da za ku faɗa shine maganar allah ce maganar allah ku siffa ce ta zatin allah to su sai suka samu ishkali suka samu wata matsala a zuciyarsu shine abin nan da mai karatu yake karantawa yanzu ni idan ne karatu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan magana da nayi akwai abubuwa guda biyu a ciki akwai motsin harshe na da na karanta qul da harshe ya motsa lebe ya faɗi wasu haruffan tare da haɗuwarsa da harshe ko wannan aiki na ne jikina ne ya yi shi mun gane wannan to aiki na ko menene shi halitta ne ko abin ko mai halitta mai halitta ne halitta ne Allah ne halitta wallahu khalaqakum wama ta'malu yawa da haka duk abin da muke aikatawa halittar Allah ne ba shi ne Allah ba ba sifar Allah bane amma shi akwai kuma sautin da kuka ji da nace bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad wannan sautin me ya fita akwai basmala akwai kuma suratul ikhlasi suratul ikhlasin nan da basmalan nan menene maganar Allah ce yawwa to sai aka samu wasu sai suka ruɗe akan wannan matsalar sai suke cewa su sai su ce lafzi bil qur'ani makhluqun lafazin da nake yi da alƙur'ani ma'ana in ni na yi talaffuzi da ƙur'ani na karanta alƙur'ani to wannan abun halitta ne to sai malamai suka ce musu in mm, mm, kun kuka faɗi wannan domin lafazin in mutum ya ce lafazi lafazina shine ma'anar lafazi lafazina ya kunshi abubuwa biyu ya kunshi aikin bawa ya kuma kunshi siffar Allah ɗin to idan duk ka haɗa su lokaci guda kace makhlukun baka ware ba me zai faru sai a fahimci kamar kana cewa ƙur'ani makhluki ne ƙur'ani makhluki ko an yi ittifaki akan cewa menene kafirci ne ina fatan fahimci abu don haka ashe kenan kada mutum ya yi itilakin abun ya ce kaza ne kada kuma ya ce ba haka bane ina fatan fahimci abu to shine abin da malami yake faɗa sai yake cewa hadhihi ibaratu wannan maganar shine ma'anan ibara yawwa wannan maganar la yajuzu itlaquha bai halatta mutum ya sake ta ya faɗe ta haka shine ma'anan itlaqi ka faɗi abu babu wani ƙaidi ba nafiyan wala isbatan ko korewa ka ce gairu makhluk wala isbatan ko kuma tabbatarwa ka ce makhluk duk wannan la ya juzu bai halatta kai wannan ba li'anna domin me ga ta'alili ne li'anna lafza domin ko shi lafazi ma'anan mushtarakun lafazi ne ko ma'ana ce wadda take tana da ma'anoni fiye da ɗaya in an ce lafazi mushtarak shine lafazin da akwai ma abubuwa da yawa da za su ɗauke shi akwai kalmomi ai a larabci ko wanda in aka faɗe su hakanan a hausa mu ma muna da irin wannan in aka faɗi wata kalma tana ɗaukar ma'anoni da yawa kamar yanzu idan ka ce al'ainu in an ce al'ainu me ake nufi da ain ana nufin ido ko ido wannan albasira a larabci har yanzu in ka ce al'ainu ana nufin idan ruwa maɓuɓɓugar da ruwa ke fitowa ko yawwa akwai kuma in ka ce al'ainu ana nufin alhaƙiƙa ainu shai'i ai haƙiƙatuhu akwai kuma al'ainu ana nufin jasus jasusi ai mun san jasusi ko mai kwakwale kwakwale mai bincike bincike shi ma ana ce masa al'ainu to kaga wannan lafazi ne mai mushtarak lokacin da za ka faɗi wani lafazi ashe idan yana da irin wannan ishtiraki ɗin to kar yi amfani da shi domin in wani ya ji ya fahimci wannan abun wani kuma in ya ji wani abun daban zai fahimta to lafazi in ka ce lafazi lafazi ya ƙunshi abubuwa biyu da aikin aikinka wanda shine motsin harshen ka da kuma sautin da aka ji daga ya fito daga gare ka in ka haɗa su baki ɗaya ka ce ka abin halitta ne ko kace ba abin halitta ba ne to wani zai fahimci wannan wani kuma zai fahimci wannan wannan kuma rikici ne tunda hukuncin akwai matsala a ciki ina jin an gane abin nan ko yawwa to sai shi yasa malamai suka ce an hana yin wannan irin abu din sai shi li'anna li'anna lafza ma'anan mushtarakun bayna talaffuzi akwai abin da ake nufi akwai abin da ake cewa talaffuzi talaffuzi allazi huwa fi'lul abdi shine wannan motsin harshe din da motsin baki da da da shi da suka haɗu suka fidda sauti wannan shine talaffuzi talaffaztu bi kalimatin ghalizatin misali yace nayi magana nayi lafazi nayi furuci da wata kalma wadda take mai tsanani kaga wannan aikin kai kai shi ko ba haka ba yawwa wa baina to ɗaya ma'anar kuma ita ce wa bainal malfuzi akwai kuma abin da aka yi lafazin da shi lafazin da shi shine sautin da aka ji ko allazi huwa alqur'anu wanda shine alqur'ani kaga yanzu an samu abubuwa biyu in ka ce lafzi bil qur'ani makhluq wani zai iya cewa lafzin nan naka kana nufin almalfuz wani kuma zai iya cewa lafazin nan naka kana nufin at-talaffuz ina fata mun gane bambancin talaffuzi da da kuma malfuzi anya wa zai bayani me ake me bambancin talaffuzi da malfuzi na'am banda kai mana kai ma malam banda kai duk na san kun gane akwai wasu sun yi shiru kuma ba su gane ba tsakani da Allah ka gane mana yau jazakallahu khairan waye gane malam haya to faɗi mu ji kun ga wannan kafin sunan rashin fahimtar ma'anonin kalmomi ne ya auka wannan ya shigo da ya fito da wannan bid'a da ake magana a kai ko ba haka ba a sheke nan akwai bukatar kowa ya gane duk lafazin nan me ake nufi da su idan har ka kuskure fahimtar wani abu sai ka je kai ma ka ce lafazi bil qur'ani kai ma ka ce makhluqi saboda ka san bambancin me ba na'am duk da yanzu mafi yawa ba a faɗin waɗannan lafazin Hmm. ma'ana da mutum zai ce talaffuzi bil qur'ani bai ce lafuzi ba zai zama ba matsala talaffuz domin talaffuzi shine mai aikin harshenka ko ba haka ba amma an kace malfuzi shi kuma abin da na fitar maganar da kuka ji yawwa to amma in aka ce lafzi bil qur'ani lafazi ya kunshi wancan ya kunshi wannan shi yasa aka hana kai amfani da su ina fata yanzu mun fahimci abu yawwa don haka kamar yadda Allah madaukaki yake ce mana ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u ya ku wadanda suka yi imani kada ku ce ra'ina domin lafazin ra'ina lafazi ne mushtarak shi ma yuhimu ma'anan sahihan wa yuhimu ma'anan batilan yawwa za a iya fahimtar ma'ana mai kyau in aka faɗe shi za a iya fahimtar ma'ana marar kyau yahudawa suna zuwa su ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammad ra'ina su kuma suna nufin ru'una ru'una shine rubabbe kamar wawa wawa suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai kuma sukan ce in annabi sallallahu alaihi yana gaya musu alkur'ani ko yana gaya musu wani ilimi sai suna cewa ra'ina ya rasulullah ma'ana kiyaye mu lura da mu bi mu a hankali har mu gane su haka suke nufi to kaga wannan lafazin yana da waccan ma'anar yana da wannan ma'anar sai Allah madauki ya saukar da Qur'ani yace ku daina faɗin wannan kalmar ku ce unzurna unzurna ba ta da wancan ma'anar ma'ana unzurna saurare mu ya rasulullah bi mu a hankali har mu gane kaga an kashe saboda yahudawa suna amfani da ita suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimci abu don haka duk lafazi ka kiyaye me kake faɗa kada ka faɗi abin da yake yana da ma'anoni da yawa wani zai fahimci wani abu daban wani zai fahimci wani abu daban alhali kai kuma ga abin da kake nufi hmm. to mu karasa wannan din saboda lokaci ya matso sai ce li'annal ah, mun gama wannan ko sai ce wa bainal malfuzi bihi allazi huwa alqur'an sai ce fa idza utliqa alqawlu bi khalqihi idan mutum ya saki maganar kawai ya ce ai makhluqi ne shi lafzi in ka ce lafzi bil qur'ani makhluq in ka faɗi wannan shamilal ma'anar Sani. to ba iya ma'anar farko kawai wadda shi ne talaffuzi motsin harshen ka ba iya shi za a fahimta ba sai a fahimci hatta ma'ana ta biyu din shine malfuzi wato abin da ake ji din kaga kuma wannan abin da ake ji din kul huwallahu da ka karanta wani ai ba makhluqi bane to lokacin da zaka ce lafzi bil qur'ani makhluq to ka hada abubuwa biyu ka kira su makhluqi kaga wannan kuma matsala ce yace wa raja'a ila qawlil jahmiyya nan sai ya koma maganar jahmiyya yawwa wa idza qila in ku aka ce ghairu makhluqin in ka ce lafzi bil qur'ani ghairu makhluq to wannan kuma shamilal ma'an al awwal zai kunshi me na farko in ka ce magana ta ai lafzi bil qur'ani ghairu makhluq furucin da nayi da alqur'ani ba halitta bane kaga me yake nan siffar Allah ne to kaga wannan kuma zai dauki ma'anan nan ta farko da ita ce ta lafzi mutane za su fahimci cewa ita ma ba halitta ba ce bayan ko ita halitta ce mun fahimci wannan yauwa domin motsin bakinka shine ta talaffuzin da kai da qur'ani wannan aikinka ne aikinka kuma halitta ne yauwa kai kana nufin wancan to mutane za su fahimci wannan don haka tunda abun haka ne a rufe kofar gaba daya a daina amfani da lafzi kaza din la nafiyan la isbata ina ji yanzu kowa ya fahimta hmm, haka dai nake ji a zuciyata eh yace shamila al-ma'na al-awwal alladhi huwa fi'lu al zai kunshi ma'ana ta farko wanda shine aikin bawa yace wa hadha min bid'i al-ittihadiyyati wannan kuma yana cikin bid'o'in al-ittihadiyya to suwaye al-ittihadiyya kuma hmm. jiya nake gaya ma yan uwa a karatu nake cewa yana da muhimmanci wanda Allah ya bashi ido a karatu to muna buƙatar mu samu wasu samari da za su zage dantse su san ilimin da ake ce mai ilmul makalat wannan fage ne a aƙida mai buƙatar a zauna a lura da shi ilmul maqalat shine ilimin sanin aƙidin ƙungiyoyi daban-daban ka san kowace ƙungiya da aka santa a tarihi ka ce ra'ayinta a babi kaza shine kaza ra'ayinta a babi kaza shine kaza wannan yana da muhimmanci yana taimakawa mutum wajen adalci ka nasabta maganar da take ta fito daga wanda haka hakikatan sun faɗe ta karka dangana wanda bai faɗi abu ba abin da bai faɗa ba wannan yana daga cikin fannonin da ibn taymiya shi ma ya fice a kansa zai in ya rika tantance maka a cikin mu'tazilawa ya ce maka sun kasu kashi kaza akwai masu cewa kaza akwai masu cewa kaza akwai masu cewa kaza akwai wane shine aka sani a duniya ya fara faɗin kaza haka zaka ji ibn taymiya yana faɗa zai ce maka a duniya ka san wannan irin faɗin ba mai faɗin sa sai wanda ya san abin sosai yace duk duniya wanda ya fara faɗin kalma kaza shine wane hmm. to irin wannan ilimin yana da muhimmanci akwai littafin na gaya mana shi kwanaki da Allah ya sa kuna dan rubutawa ne da yawa na ga ji kawai ake sai ya wuce akwai littafin malam abul hasan al-ash'ari sunansa maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin wato maganganun waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci da kuma saɓanin da aka samu tsakanin masallata ma'ana shi iya cikin musulunci kawai ya bincika ƙungiyoyin musulmi ba alaihi sallallahu ya gaya mana za a rabu kashi 73 ba duka sun cancanci wuta sai guda ɗaya to wannan ƙungiyoyin da aka yi kashi kashi wannan ya ce kaza wannan ra'ayinsa kaza wannan ra'ayinsa kaza wanda haka Allah madauki ya kaddara ba wai saboda yana son abin ya yarda da shi ba amma da kaddararsa kauniya aka samu wannan abu a duka wannan malamin ya kawo mafi yawa ko da yawa daga cikin a maganganun waɗannan irin ƙungiyoyi bayansa akwai irin su shaharistani shi ma da ya rubuta littafinsa al-milal wa nihal akwai kuma malam ibn hazmin da ya rubuta alfisal fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal shi ma littafi ne mai kyau a wannan babi din da zaka san maganganun ƙungiyoyi ƙungiya kaza asalin wanda ya kirkire ta shine wane a shekara kaza ya fito malamansa shine wani da wani ya saba da su ne akan kaza shi yasa har ya kafa tasa kungiyar ya rabu da su shi ma daga cikin mabiyansa akwai wani akwai wani kaulin su ya saba wa ahli sunna ta gu kaza to wannan shine ilmul maqalat ilmi ne mai tsada kuma mai muhimmanci to al-ittihadiyatu abinda malamin ke nufi da ittihadiyya ne masu ra'ayin cewa komai Allah ne sune ittihadiyya daga kalmar ittihadi ittihadi shine mai haɗewar abu komai ya zama guda ɗaya shi ake cewa pantheism ko eh, in ji turawa ma'ana ilimin yadda da cewa duk abin da kake gani kawai komai da ka gani to hakika ɗaya ce kawai abu ɗaya ne wannan tsohuwar aƙida ce ta abin nan addinin hindu ta samu wuri ta shigo na taɓa gaya mana wannan ko ta hanyar aƙida da suke ce ma nirvana nirvana aƙida ce da ake kudurta cewa wani abu na shiga jikin wani abu sai ya zama shi sai su zama abu guda ɗaya yau to daga indiyanci aka ɗauko wannan ko in ce aƙidar indiya kai ba indiyanci ba yauwa to daga nan ya shigo aka samu masu falsafa a musulunci suka ɗauki wannan musamman a ƙarni na shida lokacin da aka samu irin su ibnu arabi shine ya fi yada wannan harkar sosai ya rubuta littafai a kanta musamman littafinsa fususul hikam yana cikin mafi ƙazantar littafai da aka rubuta a duniya hakika ba shi da kyau har al'imamu zahabi yake cewa in lam kun fi hadal kitabi kufurun falaisa fi dunya yace in dai a littafin nan babu kafirci to duniya gaba ɗaya ma ba kafirci in ji malam zahabi saboda a ciki zaka je yana faɗin maganganu iri-iri marasa kyau cewa annabawa haka kawai ba siɗiɗi ba su haɗaɗa suka hana mutane bautawa abin da yake shi ma Allah ne wai dan me annabawa za su zo su hana bautar gumaka bayan masu bautar gumakan nan gumakan nan su ma ba wani abu bane duk Allah ne aka bautawa saboda me su a gunsu duk abin da ka gani kawai ba komai bane Allah ne shine ya fito ta wannan sura din da kake gani to wannan sune ake ce ma yan ittihadiyya hmm. wannan tunda darasin nan ba a kansu bane mu kyale shi iya haka saboda fassarar kawai wannan din hmm. akwai littafin sa shi ma al-futuhatul ya rubuta shi wancan mutumi din wanda har a ciki ina tuna yake cewa wai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati haka yake faɗi a rubuce a baiti na taɓa jin wani malami wata ran yana karewa wai ku ne jahilai ba ku gane ba to mu dai mun gode wa Allah da wannan jahilci muna son wannan jahilci in dai jahilci na rashin sanin wannan abu ne to abin alheri ne ku duba fa mutumin da zai ce wai wa mallahu ay wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna da kare da alade ba komai bane ilahun mu ne duk Allah ne da kare da alade fa yace duk ba ko in kaga kare kaga kare kawai to Allah ne yake yawo yanzu a ce musulmi ya faɗi wannan kalma haka alade ku duba fa Allah da ya ce mana kar mu ci alade gashi kazanta ne gashi mai wai wannan din wadi Allah ne sai kuma ya ce wa mallahu shi kuma Allah dama ai ba wani abu bane illa rahibun fi kanisati mai bauta ne kawai a cikin coci in ka ga mutum a coci yana bauta kawai ba komai bane shi ma Allah ne a cikin alfutuhatul makkiya hmm. wani littafin kuma yana nan tun a tsohuwar Kano State Library ne karanta shi a branch dinmu na Birnin Kudu akwai shi a rubuce har aikace aikace da turawa suka yi a kansa suka rubuta wasu maganganu na gyara maganar yadda za su turo wa musulmi duk ta kyau a ce wannan ita ma mazhaba ce mai kyau ku ci gaba ku rika yi duk saboda ah, abin nan ah, hassada za a ce ko kamar da Allah madauki ya ba mu labari cewa ba za su gushe ba suna yakar mu har sai mun bar addinin mu duk inda za su samu kofar da za su ce su turo mana wani abin da ba musulunci ba mu dauke shi a matsayin musulunci to wallahi ba za su bari ba za su hmm. Allah ya kyauta mana to mu karasa iya wannan juz'iyar sai mu tsaya sai ce wali hada qala salafu don haka as-salafu salihu magabatan mu na kwarai rahimahumullahu ta'ala suke cewa man qala duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyun duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluq suka ce jahmiyi kawai saboda me wancan abin da ma'anar lafzi din take dauka bai kamata mutum ya faɗi wannan ba bai kamata kuma ya kore ba ma'ana karkace makhluk karkace gairu makhluk duk wanda ko ya faɗa to yayi aiki irin na yan jami'a sai ce wa man qala gairu makhluk wanda kuma yace gairu makhluqin in huwa mubtadi'un shi wancan da ce makhluk ɗin. ya menene Ya yi jahmiya saboda me me yasa za a fassara shi da yayi bid'ar jami'anci saboda lafazin al-lafzu yashmalu التلفظ ويشمل wa الملفوظ al to kaga in ka ce makhluqi ne to har ka shigar da qur'ani a ciki qur'ani kina zama makhluqi to wannan kuwa aqidar me jahamiya ce sai suka ce amma wanda ya ce ghairu makhluqin to shi kuma bid'a yayi ma'ana bai kai laifin wancan ba an fahimci abin yawwa domin ya ce siffar misali domin me ya kunshi gaskiya ne in dangane da malfuz ne ko laifinsa shine aikinsa ya shigar da shi cikin sifar Allah to wannan kuma bid'a ce mun gane gefen wannan yawwa to Allah dauke kyauta mana to sai mu tsaya iyanan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara warware mana mu fahimci aƙidar sunna da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu tabbata a kanta allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu. muna kuma addu'a ta musamman ga baƙi da za a yi gobe zuwa jibi manya-manyan sarakunan ƙasar nan za su zo wannan gari namu kaga ubanmu mai martaba sarkin dutse yana da manyan baƙi kenan da zai tunkara muna fata allah maɗauki ya kawo su lafiya kuma duk abin da za a yi shi lafiya a ƙare lafiya allah ya sa ba za a ji kunya a duk abin da za a yi ba Allah ba da damar wato tararsu da saukarsu cikin alfahari cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali kuma su tafi suna murna su bar mana gari lafiya kuma cikin kwanciyar hankali Allah sa kuma nasara cikin abin da aka zo yi din Allah sa kuma albarka a cikinsa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin